أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا ولا أبناء أخواتهن

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم يرث قوة ترى watan Ramadan. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Bana cikin suratul Ahzab aya hamsin da biyar kuma ga yadda ayan ta tafi a alaihin na fi a ba'ihin na ba laifi wurin matan manzon Allah wajen ganinsu a iyayensu ba laifi iyayensu za su gansu da su ga inda ya kamata a gani wala abana ihin haka ‘ya'yansu suwa ba laifi Ga su ga za su gansu fiska da fiska wala ikhwanihim na haka ‘yan uwansu maza shagigai li'abbai لأمي ولا أبناء إخوانهن هكذا لن أن أنسوا suma dai haka mutlaƙan in ji masu gado sakikai li'abbai li'ummai wala abana'i aqawatihinna haka ya'yan 'yan uwansu mata su ma za su iya ganin su su za su su yi magana da su fiska da fiska ainihin eh, wannan nasu so ba dai na fashe in